ka karanta shi a matsayin kawai gama garin larabci wanda ka gani kake karanta wa wujjihatil qira'atu ala nahwin aha sannan ka bata wata fassara daban ka an kula kaman ka ce adlun marfu'an alal khabariyya ka ce ka ce adlun kaka ce yadai adlin sai ka ce adlun kamishi raf'a raf'a ce ta zama alal khabariya ga mubtada mahzufi ina fata mun gani domin ba a yin ainihin wato ibtida'i da wannan ala za ka ranta shi ne ka ce ala yadi adlun sai ka kaddara huwa ala yadi wane ni a wurina adlu amintacce ne za ka sai an kaddara mubtada domin wannan ah, ala yadi zai zama muta'alliqun ne bi mubtada'in mahzufin wala yi al-ibtida bin nakira kira malam ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillul lana wa rajulun minal kirami indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birran yazidu wal yuqasma lam yuqal ibnu maliku kagan ka dauki wannan kaida wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufit. ka inda zaidin to shine irin wannan harafin jarra da mudafu ilayhi ko majrurun bihi ka inda zaidin namira kaga inda zaidin namiratun inda zaidin ay namiratun ka'inatun ko mustaqirratun sai ka dauko wancan kuma wa akhbaru bizarafi wa harfi jar nawina ma'ana ka'inan aw istaqar ina bata mun gani to irin wannan ne an zaka adlu adlu zai zama khabarun li mubtada'in mahzufin taqdiruhu huwa indi ko ala yadi adlun yana kaddara mana abinda larabcin zai iya ɗauka ne ba wai shine ibara iya. ina fata mun gane wannan jama'a ma'a kasri dali yadai me yakon ka ce yadai ya zama yadaini ne mahzufin nuni lil idafa sai ka ce yadi sai zama yadun mudafun ila ya'in nafsi ina fata mun gane ai hannu na a wuri na wa ifraduha da kuma cewa mufradi ne yadun guda daya lakin hadha ghairu sahih sai dai wannan ba ingantaccen fasara bane wa in fahimar ba'd zalika ko da yake an samu wasu malamai manyan malamai sun yi wannan fahimta anan wajen zai ba mu labari akan su wa idafatuha fa ibaratu bi tathniyati yaday asalin yadda zancen yake za a yi ma lafazin yadaini tathniya ne za a sa shi ƙwar biyu ya zama ɗan biyu wa idafatuha ma'a jarri adlin sannan ya zama mudafu ne wa mudafu ilaihi sannan ayi ma adlu jarra id laulal mathlu ba dan wancan karin magana na larabci sananne ba wa atibaru ma'anahu da kuma sanya ma'anashi shi cikin abin lura ya zama ana da ɗaukar izina da ma'anarsa mastukhdimatul ibaratu aslan labaran wannan ba babu bukatar wannan lafazin laraba malaman hadisi ba za su kawo shi larabci ne sananne mai asali mai tarihi don haka bai yiwu ka kawo shi kuma ka canza mashi asalin fassara ka ɗauki wata fassara take bayuwa zuwa ga akasin asalin ka ce ta ra'ayi wakar kada fa'alabi al'imamu fa'alabi ya ce wa ahadi bi abubakar al-khawarizmi ya kulu inda zammil uduli ya ce ina tuna ainihin wato malam abubakar al-khwarizmi in yazo zai zargi malamai waɗanda suke ba amintattu bane a wurin shi sai ce ma wa ka'afi fi yadai adlin fa huwa ala yadai adlin ma wa ka'afi fi yadi adlin ni a wuri na ba amintacce bane fa huwa ala yadai adlin yana yana yana cikin halaka ya amfani da karin magana wa mimman istashkala amra hadhihi al-ibadati al-hafiz ibn hajar daga cikin malaman da suka rikirkita ma'anar wannan kalma akwai al’imamun hafi Ali ibn Muhammad ibn Hajar babban malin fa ha min alfaz ta’adilif tuda farko shi ma ya ɗauka amincewa ne ta bayyana lahu waje as sai daga baya gaskiya ta bayyana gare shi fista imali abi hatimin razi a yayin da abu hatimin razi ya yi amfani da ita laha ga wannan kalma a cikin jarhuwar ta'dil kenan kama ja fi tarjamati jubara ibn al-mughallis kama yadda yazo a tarihin jubara ibn al-mughallis al-hamani haka ake karanta shi bitasil hamani mutumin kufa ne alkuyansa abu muhammad ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi shekara 241 yana daga cikin ainihin wato mutane wanda suke masu rauni a cikin riwaya da ibn da abu hatim ya zo kanshi abi abdurrahman ya zo kanshi fi kitab al wa ta'dil ibn abi hatim sai ya ce wa jubaratu hadha lam yunqal an ahadin fihi tawthiqun jubara din nan babu wani da ya amince da shi wa qala al-hafiz ibn hajirin ya ce wa ma dhalika fama fahimtu ma'anaha yace amma da da ibn abi hatim ya faɗi wannan kalma yace ce ala ya dai adlin jubaratu ibn al-mughallis ya ala ya dai adlin sai ibn azrin ya ban fahimci abin da yake nufi walatta jahali dabtaha na rasa yadda zan yi na fassara wannan ne wasalinta thumma bana li annaha kinayatun anil halik daga baya sai bayyana gare ni cewa wannan zancen yayi shi ne a matsayin yana nuni yana saye akan cewa mai rauni ne wa huwa tad'ifun shadidun wannan raunatawa ce mai girma sosai don ka kalla za ka ga a daidai nan sai malam abdulmajidul al-ghauri sai ya ishara a lambar watin abin nan mai sunansa hamish na biyu ya ce ka duba littafin tahadibu tahadib na ibn hajjirin juz'i na tara shafi na 142 wannan magana wahami ce babu ita a wannan wajen na fata mun gani babu wannan karatun a ciki hasali ibn hajjirin tabbas haka ta faru da shi ma'ana a farko ya fahimci cewa magana a adalantawa ce kafin ka rubuta ka je ka duba tukuna yes kafin ka rubuta ka je ka duba ita bayyana nan a nan sama ya fahimci cewa magana ce da take nuna adalantawa har ya karanta da ɗalibai haka wadda kuma magana ce da shi ma ya same ta ne daga malamin shi ibnu daga malaman shi guda biyu malami na farko shine al-imamu Zainuddin al-Iraqi al-Iraqi ne babban malami sannan kuma da ainihin baya ga Iraqi akwai Ibn Daqiq da aid wanda shi kaka yake ga Ibn Hajar a ainihin malanta Ibn Hajar da yazo ya karanta da ɗaliban shi wannan karatun sai kuma daga baya ya gane kuskure ne sai ya canza abinda ke cikin tahzibu tahzib babu bayani akan wahamin da ibnu hajarin ya samu daga farko sai bayani kawai da zaka in ka ji wanda zaka ya ce wa dhanna ba'dhum annaha min alfaz tawfiq yace wasu malaman mu wasu malamai sun yi tunanin wannan cewa lafazi na tawsiki sai ce falam yusuf basu dace kawai ya faɗa abin da ya tike akan shi ya faɗi magana farko ba yana ishara zuwa ga malamin su iraki kenan wa dhanna ba'dhum annaha min tawfiqi falam yusuf to ina ne asalin tushen wannan zancen da aka samu reference akan shi ibn hajirin bai faɗi wannan magana altaban shi ba cewa malamin mu iraki ya faɗi kaza ni ma na bi shi akai daga baya na gane kuskure ni bai faɗi wannan ba kuma babu wannan magana a haka bizzat altafan iraki na musalul hadisi sawa a cikin shirin alfiya ko a cikin ainihin ɗaya littafin nashi shine eh, abin nan eh, alfiya ta iraki da sharhin ta fathul mughith بشرح الفيت الحديث أبي أسوري أبنا التفسير والتذكرة ده شرح شرح تعلين كنا هو كم الالتاف الناشي التقييد والإيضاح duka باب وانا magana ina fata mun gano amma duka wannan karka yadda tukuna sai ka je ka duba ba karka dauka kawai itlaqan duka manganu ne kamar wahayi littafin duka suna kusa kuma mafi yawan dalibai nasa suna da su amma za ka samu wannan magana ne altafin fathul mughith sharhu alfiyatil hadith na shaukani sorry na sakhawi ko abdurrahman sahawi shine ya hakaito cewa ibnu hajirin ya ba su wannan labarin da kuskuren da gyara da yake cewa wa afada shaykhuna mu ya faɗi kaza sai malami suka ce a zahiri ya faɗa musu ne a aji ba wai rubutawa yi ina ba ta mun gani kamar a irin haka a cikin darasi ne ya faɗa za ka yi kuma ka duba littafin abin nan al'arafu shari bisharhi jami'ar tirmidhi na malam al-kashmiri ken al'arafu shari bisharhi jami'ar tirmidhi na al'imamul kashmiri wani malami ba indiya rahimahullah da kuma fatuhun mogithin da kuma akwai lisanul muhaddithi wanda kamus ne na yaren malaman hadisi wani malami a zamanin na mutumin ƙasar iraki shine muhammad khalaf sallama ya yi shi mujalladi hudu haka duk littafan nan dukan su akwai su a maktabar nan tarar hadis duka babu wani kwaya ɗaya da babu wallahi alhamd Allah ya gafarta mu albani da ka yi shiga da an tashi in nan ka je kira maka kwana a ciki duka karanta na ba ta mun gani wannan wani tsohon ba fiye da yi wasu abubuwan da zan iya tunawa kenan yi ahuwa amin ahuwa yau da jiya da yau duka a tsaye nake haka kamar dan agaji ba ba zama saboda na zo bakunta ne garin kuma karatu ya kama aka tsakanin da Allah ma dai saboda kartukan nan na gada cewa lalle in zo wikin din nan so baya ga wannan jubara ibn al-mughallis akwai wasu malamai da har ila ibn abi hatimin ya faɗa haka kansu waɗanda daga cikinsu akwai umar ibn habs da muhammad ibn khalidin al-wasiti da yaqub ibnu muhammad az-zuhuri da kuma muhammad ibnu khalid al-bahan waɗannan mutanen ah, ah, umar ibn habs muhammad ibnu khalid muhammad ah, yaqub ibn az-zuhri eh, muhammad ibn khalid al-bahan ko na faɗe shi wanda daga ciki shi kadai ne yake da hadisai a cikin al-kutubu sita al-usul shi muhammad Ibnu khalid al-bahan yana da hadisi a cikin tafin ibnu maja ya rasu jihar shekara 124 insha Allah eh, ya rayu kamar yadda ibn hazin ya ba da labari shekara 90 dindi zaka ya dade a duniya yana daga cikin ah, wanda suka dade sai ga wasu daga cikin tabi'ai wallahu ta'ala ala ina yi saka ku wasu tashi duniya na sai a ah, ah, littafin al'imamu shamsuddini al-zahabi rahimahullah al'ibaru fi khabari man abar al'imamu zahabi ya ce sanata salasin wa thamanina wa mi'a shekara ta ɗariya tamanin da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ha kharajar al-khazaru la'anahumullah a wannan shekara al-khazar Allah ya tsine musu albarka su ne a yanzu kawai ka ce turkawa mutanen ƙasar turkiya daga cikin waɗannan jinsin turkawa da mongoliyawa don a lokacin turkiya din kuma ba wannan kasar turkiya ta yanzu ta erdogan ba na fata mun gane kamar yadda kowa nan kasar ka ce sakkwato shekara 25 zuwa 30 baya kasar sakkwato ba ɗaya take da yanzu ba da can akwai naija akwai kabi akwai zamfara da kuma sakkwatan duka wannan da sakkwata ne ana fata mun gane wannan kamar yadda kasar kano da haɗa take da jigawa da wasu ɓangare ma na kasar bauchi har nan kaduna ma so da haka a wancan lokacin aka ce turkiya wata ƙasa ce mai faɗi ƙasar ainihin constantine wannan sarakuna azzalumai a lokacin suka fito da muguwar nufi akan musulmai kafirai ne masu masu ɗacin hali yanzu jinsinsu su ne ƙurdawa su ne asalin ƙabila ƙurdawa ɗanda ake rikici da su a kurdistan ta iraki wannan yana daga cikin sirrin da za ka ga cewa turkiya tana goyon bayansu saboda asalin jinsinsu turkawa ne suna da tarihi da ƙasar turkiya kuma akwai ragowar dusu sa wani ɓangare turkiya da tura mulkin mallaka suka zo shata iyaka ne ta geography kawai sai suka waru wata ɓangare wani ɓangare kawai suka, maka shi ƙasar iraki kamar da suka yi mutane yanzu ƙasashen da suke cikin nijar waɗanda ke haɗe da katsina da, da, ɓangaren jigawa da sokoto duka ƙasashe ne na daular usmaniya da suka bai kawai suka ɗaga suka sasu a cikin nijar suka ce sun mai da su french speaking colony dole kuma suka koyi faransai bayan da suka iya amma za ga hanyar da al'adunsu da ɗabi'unsu da jinsin jikinsu da halittarsu duka irin na mutanen katsina da sakwata da da jigawa ne da makamantansu haka suke yi kamar da suka yanko kuma wasu ƙasashe haka can ƙasashen yarbawa ƙasashen kwatana ne suka yanko suka zubo su a najeriya irin irin wannan da suke can gefen iyakan lagos nan da wajen wata side da ijebu a ƙasar abin a ƙasar suka yanko suka zubo su Najeriya haka su idan su haɗa mutane faɗa ne kawai domin gane da kyau wannan kuskuren kuma za ga an zo an ci gaba da yin shi a wajen shatar jihohi sai a ɗebi wasu mutane waɗanda ba jinsi ba sai a sasa a wata jiha ba yadda duk waɗannan da suke ƙasan makarafi faki da abin nan da fulatan da makamantansu duk waɗannan kanawa ne ya za ka zubo su ƙasar zazzau ƙasar kaduna kamata ya sasa a kano ko kun gane zama za ga har yanzu suna da rikici da da yan jihar Kaduna akan abubuwa da dama to wannan dai ba ku ne masu constitution ya kuke yin irin waɗannan abubuwa haka is it constitutionally allowed haka a yanka mutane kawai da aka dama ya kamata a duba al'adu da wasu abubuwa wasu factors in an rabawa shi da sa a ta zaman lafiya mu kuma haka da madunan iskan yan kudancin kaduna ne ne ku haɗa su da plateau ko benue yanzu kaga sun zama mana fitina kamata ya a datse su kawai wato akwai wasu abubuwa da ni ban san ko tunani na bane kawai ko ya yake wallahi ni hatta yan boko haram din na taɓa faɗa ina jin har suna na taɓa ya kawo abu cewa me zai hana a kira sa ce ku eh me yasa kuke kashe mutane sai muna so ne mu musulunci ko to shikenan musulunci a bisa da kuka fahimce shi mun yarda za ku yi shi ai musu kabin kasar su ke iya wanda ya zo nan ku ta samu shi bai wannan musulunci amma wanda baya nan da Allah ko kashe shi ko bashi a wata kasa shi ya da zai Najeriya su yi musu kabin din yayin da suke iya inda suke a sambisa na ce to an fitar da shi a Najeriya ku je ku zauna can duk abin dogara maku amma ku daina kawo mana hari cikin Najeriya mu mun za mu zauna a sakula Najeriya kun ce muka kafire ne ya eh to mun ji ku ku je ku ne musulmai ku zauna a can da kuke rikici ba zai mutu ba an yi haka inna ma duk kanun ne yake kowa su ma yanke musu kayan su ba wanda zai ba su jiziya a ba su kasar su ne kawai ba kasar su ke so ba ai ta barewa din haka har ta zama babu Najeriya ni wannan tunani nake ai akwai wanda suka yi da su zauna a cikin wannan Najeriya akwai su to ina ma duka nuba ya ce bai so ba shi ma eh, yana son biyafara ko in sun daidaita da sauran al'umma shi akan biyafara a kai musu biyafara a ce nan biyafara ne duk wanda yake son biyafara ya koma can wanda bai san biyafara ko in yamur ne zama dan Najeriya ba ga shi na an yi kwanan na an yi a ingila ba ingila ta fita daga iyu e har murna suke kuma yanzu scotland tana nema ita za ta fita za ta yi referendum za ta fita daga uk california za ta fita daga america ta an yi wannan cataluna barcelona kenan za su fita daga spain wannan ya daga cikin conventions international conventions cewa wanda yake so ya samu identity din shi a bashi ya samu yana da gaskin intanet amma mun kullun shugabanninmu da wani ya ce yana son ya balle ya ce ba zai yi ba dole a ci gaba da fitina tunda kuma mutane suna jin wannan haɗakar ana zalunta su dana ma haɗaka ce ba mu da cultural da historical heritage da ya haɗa mu dole a dinga wannan fitina ku kalla da kyau jama'a ku gani saboda dama gambiza ce geographical hypocrisy munafunci ne kawai aka haɗa kowa har yanzu kala da kyau jama'a kowa na ganin ɗayan na cutan shi na kalli wani bidiyo da kirista suka kai ziyara majalisa suka kai wa saraki majalisa suna koke akan wannan curriculum ɗin na sabon nan na education ɗin da ake cewa civic and waye education in ka ji korafin da suke sai ka ji wani takaici cewa ah, to ai mu ne aula da mai korafi akan wannan abu bidiyon na nan da shi gudu zan share da shi mutane su gani wajen 16 minutes suna bayyana tunane-tunanensu da cewa ana zalunta su to muna ganin ana zalunta mu then we must not continue kamar aure ne yake daɗi sai a rabu shi za musulunci ya kawo saki saboda ya ba bada option na cewa a ci gaba da rayuwa wadda ba za a kuntaka da juna ba i don't know whether it sounds radical amma ni ra'ayi nake ban karanta kuma a koyina ba na barasa eh Eh. akwai wasu eh. a cikin national values ɗin kenan shi ne recommended text da za a amfani shi a civic har suna wani korafi akan cewa wai jihohin musulmai sun ki ɗaukan malaman siyarki suna kokarin su ɗauki malaman siyarki yanzu mu nan sai mu ɗauki malaman siyarki mu saka makarantar mu principal ba ma arabic mago eh. ba ba arabic ko ba me ne ce. ba ne kadara misali yanzu wani ya kawo dan ne yawwa yawa ne yadda in ka je gibiyon su ma abinda philosophers za su za maka to ko da a makarantun gwamnati misali public schools misali yanzu sai a ce wai gwamnan jiha kamar jigawa wanda 100% musulmai ne ko kano ko katsina wanda za ka yi cewa 98 ko 97 duka musulmai ne sai ya ɗauki malaman kirista ya sa a makarantun gwamnati bayan babu mai offering subject din ko kuma ko da akwai su bi ne ko su uku sai a ce dan islamic sai da ya karanta comparative a university ya koya musu haka suke a nan gibiyon su ma a nan nan gibiyon abinda suke kenan proprietor din makarantar malama ce a CRS CRK ita ce kuma mayan musulman da aka kai wajen eh, islamic studies so dama tana da dan wani abu ta karanta kuma ta da turanci ta iya karanto english text ta ga musu villas of islam prophets mentioned in the Quran waye waye waye eh mana kai kai kan kai dole ka hakura da haka in ka ji korafin da kiristocin suke sai ka ga ah, to ai wannan damuwa mun fi su shiga cikin wannan damuwa to me zai hana arabu in ka ji korafin da ƴan waɗannan iPod din suke yi da ƴan masof da waye mun fi su wannan korafin su manyan namu da manyan namu da nasu ba su arabu ne saboda interest din su shine kawai saboda suna da rijiyoyi mai a kudu su kuma sa da businesses a arewa wannan business da kake ganin inyamurai na yin su ai wasu inyamuran ai wakile ne na manyan nasu waɗannan duka manyan nan su rotar su wane ne waɗannan iska arnan suna da businesses na billions of naira a arewa nan tsakanin kano da katsina da sakkwata da kaduna da zaria za ka yi mamakin irin hannun jari da suke da shi akan business na electronics na ainihin kayan gini na kayan gyaran mota yanzu kuma sun wuce ma waɗannan za ga suna sai da hatsi har suna fawa har suna daura shanu su kai su kudu har suna siyan eh, riɗi su kai shi ingila suna duk babu abin da ba sa yi babu abin da ba sa yi har coci coci coci da kake gani business ce ba da kunina na ji malam salu abubakar yana ba da labari cewa wani abokin shi musulmi dan lagos ya bude coci da suka mishi magana ya zaka bude coci sai ce ai business ne ya bude coci ya dauki ma'aikata da posto ya bashi daraktan wurin da ma'aikata da komai ana kawo mai return ina ya halasta ya zai halasta <laughs> so wallahi ni a gani na ko gara ai haka kawai ya ana da bukatar a gyara kusa Najeriya ya bada dama ta referendum akwai bukatar wannan wannan amma na ne wallahu alam bari mu koma karatu to waɗannan kafiran yace wa min qissatihim labarin shine anna sittit ibnatan Malikin turk khaqan a gidan sarkin turkawa na lokacin mai suna khaqan sunan mukamin ne shine aka rage kuma khan da suke cewa zaka ji an ce jenkiz khan ko wana wana khan to asali khaqan ne kamar da za a ce sarkin musulmi sunan shi sultan ko sarkin borno sunan shi eh, mai yake ce shehu sarkin kaza sunan shi mai ko sarkin zazzau sunan shi irin wannan akwai sunayen mukamin ko oba ko makamantansu khataba hal amirul fadl ibn yahya al-barmaki akwai alfadlu ibnu yahayal barmaki ɗaya daga cikin zamu zo mu ji labarin shi a gaba mun ji labarin baban shi a baya baramika ya nemi auren yar wa humilat ilaihi fi ami awwala aka ɗauko ta aka zo mai da ita a shekarar ta 181 aka taho can daga can famatat fi tariq ita mutu a hanya bi barza'a ainihin garin barza'a sunan ƙauye ne a ƙasar turkiya ne warudda faradda man kana ma'aha fi khidmatiha min al-asakib ah, wa akhbaru khaqana annaha qutilat ghilatan wani suke tare da ita daga cikin jami'an da suka rakota da sojoji da yan rakiya da kawayen amarya da sauransu sai suka kwana suka ji zaga mu ubanta cewa ai an kashe ta ne kisan gilla kisa wato na zalunci kenan ko fashtar da ghadabuhu sai yayi tsananin fushi wa tajahaza lish-sharr yayi mugun shi wa kharaja bi ya fito da sojojinsa min albabil hadid ta ainihin kofa da take ta karfe ta garin nasa wa auqa'a bi ahli alislam wa bi dhimmati ya fada wa musulmai da sauran kafiran amana ma da suke kasar musulmai wa qatala yayi kisa wa saba ya kama bayi shine saba daga asabi wa badda ya kawo barna ya kawo sabon barna a cikin kasa wa balaga sabiyu mi'ata alf ya kama bayi guda dubu wa azmatul musiba musiba alal muslimin bala'i yayi wata ga musulmai malai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fanzaja fanzaja harunun rashid harunun rashid ya shiga cikin kunci shi ma hankalin shi ya tashi wa hatamma li zalika ya dauki wannan abu a matsayin nufi babba a matsayin babban aiki dan shi ma babban jarumin. ne kun kuntuna ku ko da sai mun gode dai inda ya mutu malam zai mana tarihi a kansa har turawa suna da labarin harunun rashid a wancan zamani suna da rubuce-rubuce a kan shi Leos Attase sarkin Faransa Leos the ninth abokinsa ne sun yi sulhu sun yi mu'ahada suna ma juna saƙoni da kyaututtuka da sauransu sannan haka ainihin ma Eshabila Eshabila wanda ita ce Elizabeth ke wanda ita ce a lokacin sarauniyar daular Ingila ta Angalika a lokacin ba Ingila ce da wannan surar Angalika dan dama asalin sunan ƙasar kenan Angalika daga naka samu England England da aka da aka mai da shi dan su yaransu briton wani yare ne daga cikin harkar da suke kamar ka ce kakannin yaren turawa na yanzu to wannan ingilishi da suke abin mamaki jama'a wannan turancin ingilishi da ake takama da shi abin mamaki kamar da muri akwai mana a history and linguistics asalin shi daga yaren dutch domin dutch sun zo sun yi ma turawan ingila turawa su waɗannan britons ɗin mulkin mallaka suka tirsasa musu suka kakaba musu yaransu suka fita suka ban musu yaran ne su kuma suka ɗauwara yaren su mai da shi yadda yake kamar yadda muke da Nigerian English kaga ai wani sabon salo ne na turanci ba yadda yake a Ingila ba ko mun gane su kuma turan Ingila suka tashi su ma suka tafi America suka je suka kai farmaki America suka mallake ta a late 70s kenan late 1779 ina jin ba na manta ba su ma daga nan suka bamba Amerikawa turanci English da haka turancin in America wanda yanzu ake takama da shi na da tsoho ne su america da suka tashi kuma sai suka sai bar shi yadda take ba su developing din shi ba in fact amurkawa ma sun dade suna adawa da linguistic change wanda Noam Webster no Noah Webster ke da littafin dictionary na kamus Webster babban kamus ne a ingilishi ya zo ya yi littafi abin nan akan spelling da kan kaza da makamantansu dan an tsine mai albarka an zage shi an ɓace shi sosai akwai rubuce rubuce da dama suna nan wanda suke karatun eh, linguistics za su san irin za su iya sanin wasu abubuwa game da su akan tarihin wannan kamus ɗin da amerikawa suka kyamace shi daga bayan da suka karba da kan kana san turanci na da wani ingila shi ne na da na amerika shi ne na da wanda ake ganin shi na yan yayi din nan aka ne musu ga mana linguistics wallahu a'lam dan ba isnadi wani. ko balantana a tantance so a lokacin nan da aka samu irin wannan yanayin sai haruna rashid ya fusata za mu zo mu ji labari a kan wani shaidani wanda eh, eh, ya aiko da haruna rashid wasiƙa cewa sarauniyar da ta gabace mu tana baka jizya da sauransu mu ba za mu bayar ba kuma ka shirya muna nan kawo maka farmaki aka ce da ya karanta wasiƙa ya yi fushi sai da aka watse aka ba shi waje saboda in ya fushi yana iya sai ya iya kama ka kawai ya karya ka karya ma hannu saboda fushi suka waɗe suka shi waje aka ce takardar ya juya bayan ta ya rubutu da hannunsa bai jira sakataren ba ya ce eh, eh, yabnal kalba ya kai ɗan gidan karya ƙara'atu kalamaka wal jawabu matara la matasma na rubuta na karanta saƙonka amsa kuma za ka gani ba wai ji za ka yi ba za ka gani aka ce a ranar ya shirya sojoji ya fita ba a kwana ba ya je musu kata-kata haruna rashid ya daɗe za mu zo tarihinsa za ka tarihinsa ya daɗe yana auka wa kafirai da bala'i babban sarki ne daga cikin sarakunan musulunci allah gafarta mishi da ka sai ya ɗauki al'amarin da muhimmanci waje hadal ba'utha ya shirya ainihin 'yan saƙo suka tafi fajitama al-muslimuna wa tsaradul aduwa min armenia sun masaddul babal da zai kharaju min suka haɗu suka kori abokan gaba ta ƙasar armenia inda rasha kenan armenia suka kuma akwai kofa akwai gate na karfe wanda ake kamar katanga ce ta musulmai da suke tarewa fugar ɗinsu wafiya tufi imam abu mu'awiya hushem ibn bashir ne sulami alwasiti al'imamu hushem ibn bashir ibn al-qasim kenan as-sulami alwasiti babban malami daga cikin malaman hadisi daga cikin ainihin rijalul sitta yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita muhaddithu bagdad malamin bagdad malamin su imamu ahmad ne rawani zuhuri wa tabaqati sunan shi kenan abu muawiya hushaim ibn bashir ibn al asalin shi an ce mutumin garin su bukhari ne ah, sananne ne kamar da kowa ya sani wajen tadlisi ba a an anashi shi sa zahabi ya ambace shi a cikin mizanul i'tidal saboda wannan illa saboda shaharar sa da tadlisanci har yana ganin ma tadlisi da an a wurin shi ba laifi bane da haka zaka ga eh, sunan shi ya zo a cikin jeren giyar mutanen da suke da matsala ta rauni ko wanda aka tuhume su da wani rauni a cikin littafin mizanul i'tidal na ainihin al-imamu sanda yake yaro matashi baban shi ya hana shi neman karatu ya sa shi a cikin hanyar sana'a kullun suna kasuwa da sauransu shi kuma ya jarabtu da son karatu sai ya dinga sneaking yana guduwa yana guduwa ya karatu baban bai sani baban baya son ya makaranta ce da aikin ustadai da sana'a sai wata ranar rashin lafiya sai wani babban alkali a garin ya zo gaishe shi baban bai san cewa yana da alaka da wani alkalin ba da ya zo gaishe shi ya daɗe suna fira da mara lafiyar da sauransu ana ta mamaki a unguwa wannan ɗan yaron ya kai matsayin haka sai baban ya tambayi alƙalin mai haɗa ka da ɗana ya ce ai ɗanka yana daga cikin manyan almajirai na ina ji da shi ina tunanin shi daga ji ilimina shi ba ce daga shi ke nan na sallame ka na haƙura da kai a kasuwanci tafi makaranta ya haƙura da shi dalilin da ya samu halin kenan ya tafiye tafiye a ya je karatu in kun tuna mun karanta a tarihin mutuwar shu'uba cewa tare suka tafi shi da shu'ba suna matasa suka tafi kasar makka sun yi wa junansu kowa yi wa junansu wani makirci na wanda za da yake cewa hadhi hafwatun minhuma fi marhalati shabab wannan ya ce wannan kuskure ne daga gare su shi shu'ba ya cutar da hushaim wajen karatu a gun abu isaqas sabi'i ya ƙi gaya masa sai da ya koyi karatu shi ma da aka je makka sai abu sai hushaim ya gamu da ainihin wato zuhuri hushaim ya gamu da zuhuri yana karatu a gun shi sai kai shi uba kana cikin tawafi ka gan sai ce a wannan kuma waye waye da ganka da shi da yace sai ce ko dan sanda ne mai aiki babanu umayya aiki dan sanda ne kawai ashe ashe hadisi ya sama daga daga zuhuri sai ji shata riwaya daga zuhuri kaza daga zuhuri ce me ya gama ka da zuhuri ka kura kana tadlisi ne kai ma sai ce ai wannan na ce maka dan sanda ka tuna ce to ai zuhuri ne ce da haka na rama abin da kamun ne akan wani shine sai sai sai sai wannan ya fushi shi uba ya fushi ya kwace takaddun ya yaga ya yaga ya yaga ya ce wallahi ba za ka yi ruwaya hadisai hudu kawai ya iya a ciki bai riga ya hada ba da haka yana da Hushaim yana da lin daga ainihin zuhuri wani lokaci ka rawaito riwayoyin da kai samu kuskure da rabi yazo nan sai cewa hadi min minhuma wannan kuskure ne ana gamanin matasa ne ba hankali bai to cika musu ba wai san da suke jigajigan malamai suka yi wannan ma ina fata mun gani da ko yanzu ko ana ka tarihin shi a sakandari SS1 JS3 abubuwan da ya aika ka ba zai ba zai yi su da ba ko ba ka ba za ka tauta yau sika ka ba wata ‘yan budurwa ka ce a kai mata a ɗayan ajin ta ƙarya ce ku eh ku ne masu yau malamai iskanci a sace kyakkyawa malamwa ne malamwa ne a same a bawon aiba ya taka ya faɗi da sauransu yanzu kuma ka zama arama kai ne malami kai ne kai ne liman <laughs> Allah shi kyauta الإمام هشام كان ابن بشير قال يعقوب بن الدورقي كان عند هشام عشرون ألف حديثا hushaim yana da hadisai guda dubu ashirin wa qala abdurrahman ibn mahdi hushaimun ahfadul ah, ahfadu lil hadisi min ath-thawr hushaim ya fi sauri yawan hadisi wa qala yahya al-qattan huwa ahfadu min ah, man ra'aytu ba'da sufyan wa shu'ba shine mafi hadda a wanda na gani bayan sufyan bayan shu'ba wa qala ibn abi dunya haddathani man sami'a amr ibn aun yaqulu makatha hushaimun yusalli al-fajr بوضوء العشاء 20 سنة 20 سنين 10 سنين قبل موته ƙarshen rayuwarsa ya waye gari shekara goma na ƙarshen rayuwarsa yana sallah asuba ne da alola isha'in da ya jiya baya bacci shekarun ƙarshe qala ahmad kana kasirar tasbih ya kasance yana da yawan tasbih idan yana kantar da hadisi in san da ya gama haddasa na fulanin an fulanin an fulanin kala kaza kaza kaza kaza ɗalibai suna kwafewa kafin su gama kwafewa ya yin shiru sai kawai ajera ta kabbara da haila da tasbih baya bari wani lokaci ya wuce haka kawai na banza ba ya wasa da lokacinsa rahimahullah eh babban mutum yana da kyau kuma kan tarihi a cikin sirru alabin dubara wa fiha hawaid ah, ibn simmak ah, abul al-abbas muhammad ibn subayh al-kufi az-zahid sai kuma muhammad ibn subayh al-kufi az-zahid akwai muhammad ibn subayh al-bagdadi wanda babban malamin malami ne daga cikin malamai ko kuma Muhammad ibn Subaihin al-Qari shi kuma na Basra ne wannan kuma Muhammad ibn Subaihin al-Kufi az maula bani Ijil da aka ake ci mashi al-Ijil wannan bai da riwaya kwata-kwata a cikin kutubu sita kamar yadda al-Imam zahabi ya faɗa a cikin Siru A'lamin Nubal rawan al-A'mash wa jama'a wa kana kabir al-qadri na da riwaya daga A'amash da wasu malamai babban malami ne babban mutum ne da khala al-Rashidi fa wa'adahu wa khawwafahu ya taba shiga fadar Rashid ya mushi wa'azi ya firgita Rashid har sai da ya kuka Haruna Rashid yana da yana da hikima wajen wa'azi mutum wa fiha Abu Muhammad Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai al-Amiri al-Kufi sahibul magazi sai kuma Abu Muhammad Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai al-Amiri dan gidan abdullahi al-Bakkai al-Amiri Ah, wanda yake ah, ziyad ibn abdullahi ibn tufail kenan yana da riwaya a cikin muslim da littafin abu ah, da littafin tirmidhi da ibn majah yana da riwaya kwaya ɗaya gal mutaba'a a cikin sahih bukhari a cikin kitabul magazi din ha'ida dan yana da rauni kankani amma thiqatun ne kamar da malai ambata anan min al athbat dangane da ainihin magazi domin gidan shi ya siyar gaba daya ya dauki kudin ya kudin mota za a ce kenan ku kudin eh, jirgin ruwa da ainihin kudin guziri ya bi muhammad ibn isaka suka yi ta yawo wajen shekara takwas muhammad ibn isaka yana yawon tara riwayoyin magazi a kun sahabbai da sauran 'ya'yayensu a garuruwan da musulmai suka yi fato suka tafi wato eh, muhammad ibn isaka ai mutumin madina ne da kuma ba duka ilimi ke madina ba na daga cikin wauta waɗannan akalaniyun din babu wani taɓa cewa kamar malikuwa bai taɓa faɗa haka ba saboda sahabbai sun fita wasu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu bayan rasuwar shi kuma hujja ne su a ilimi su ainihin abin nan Ubay ibn Ka'ab sai ainihin ibn Mas'ud sai Abdullahi dan Umar sai kuma Makka daga baya sai Abdullahi dan Zubair su mutane suka tafi kasar Sham suka yi fatuhu a can basu dawo ba su Abdullahi dan Amru dan As a kasar Misra da makamantansu da haka babu ilimi da za a ce wai ya tattara a wuri guda a ƙashin haka suka tafi suna ta nemo ilimin agun malamai suna tara magazi to sai ya wannan malamin nashi ya sai da gidan shi ya haɗa kuɗin gaba ɗaya ya tafi da su yana kashewa shekara takwas suka yi suna wannan yawa ya tara ilimi ƙwarar gaske shi sa babu amintacce game da riwaya ta ainihin sira da magazi kamar sa kuma riwaya suna da rauni amma ban da riwaya da ya daga shi Muhammad ibn Ishaq da a taƙaice buhari ya fita mai da hadisi ƙwaya ɗaya ne kai mutaba'a a cikin magazi amma muslim ya fitar da riwayas kamar da uh, aka ciko wa huwa awsaqun nas fi ibn ishaqa sami'a min abdul malik ibn wa mansur wal kibar duka ya hadisi daga waɗannan wa fiha as-sayyid abu al-hasan musa al-kadhib waladu ja'far as-sadiq wa walid ali ibn musa ar-riba ولد سنة ثمان وعشرين ومئة وروى عنه وروى عن أبيه أولا babban jagora sayyidina ɗaya daga cikin ahlul baiti shine abul hasani musa al kadi musa bin ja'far musa al kadi wato mai iya rike fushinsa wal kazimin al-ghaiba dan gidan ja'faru as-sadiq dan gidan ja'faru as-sadiq shahararren malami a cikin al-baiti akwai wani malami daga cikin malaman zamanin nan daga cikin malaman kasar makka na manta sunan shi gaskiya rubutun yana nan ko da a sha za ka iya samun shi ya yi rubutu cewa babu kyau faɗan wannan sunan a ce wani asadik yana ganin tazkiya ce wannan amma eh, idan mutum ne ya sa wa kanshi suna haka eh, ana ci mishi mai gaskiya eh, kuma mai gaskiya ne ya ce yana ganin ba daidai ba ne a dinga ce na mai gaskiya irin da ake dinnan su har siyasa wanda ma gaskiyarsu kaɗan ce suka zan ce na yi mai gaskiya ne har ya zama takin shi da lakabin shi na manta asalin waye ko dai bakar abu zai a cikin manahil alfaz ko wani wallahu ala a takaice dai shi ana iya kiransa da wannan lakabi ne da ya shahara da shi don identification amma ba daidai bane a sa wani suna yana daga cikin sunaye na tazkiya a cewa na sunan shi ko lakabin shi mai gaskiya za su akwai su a kasuwanni akwai su a cikin 'yan siyasa akwai su a cikin ustazai don ba dole bane ya zama gaske shi ta kai wannan italakin na fata mun gano wallahu a'lam um, wannan malami uh, ɗaya daga cikin albaiti ne ɗaya daga cikin kuma waɗanda shi'a suke lissafa su a matsayin a'immatul ithna ashar waɗanda 'yan shi'a suke bautawa da sunan addinin bin albaiti baiti dan bauta ce ma karanta abin da Khomeini yake faɗawa uh, inna li a'immatina maqaman la yablughuhu uh, malikun muqarrabun wala biyun mursal a cikin littafin ainihin wato abin nan hukumatul islamiyya haka Khomeini ya faɗa suna da wai suna da mukamin da mala'ika baya kaiwa balantana wani annabi to wannan na daga cikinsu musal kazim dan gidan Ja'afarus sadiq Ja'afarus sadiq shi ma limami ne daga cikin lissafin limaman shi'a sannan kuma baban musa riba abin nan muhammad ibn musa riba dan shi kenan wanda shi ma lissafi ne a cikinsu sannan akwai jikan ma wanda shi ne ainihin wato abin abin nan jawad abdullahi jawad jikan sadaka da musa dan Ja'far dan Muhammad dan Husaini dan Ali shine dangantaka shi Musa eh, al-Kadhib ibn Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad shine kakansa kenan wanda shine dan gidan Aliyu shi kuma Aliyu dan gidan Husaini Husaini shahidu Karbala na fata mun gani duka dama salsalar gidan hussein ce yan shi'a suka dauka suka ba wannan wannan ainihin abin nan mai wannan karatun da baya da jimawa wasu su neman kasusuwan a cikin littafin hikmatu min at-tarikh zaka yi samun bayanai wannan karatu ne sannan ne ba wannan abu ne sabo ba a kun ɗaliban ilimi wanda suke da alaka da makaranta da makamantansu ah, an haife shi a kasar Madina shekara 128 rahimahullah yana da hadisi kwaya biyu gyal a cikin littafin sunan Tirmidhi da littafin sunan ibn maja da aka daga cikin rijalu tirmidhi da rijal na ainihin ibn maja mutumin kirki ne bawan Allah malami mai kyauta da darajtawa daga cikin ɗabi'arsa aka ce in ya samu labarin kana zage shi sai ma kyauta da sai ya siye ka sai je har gida ya ma kyauta wanda zai siye tunaninka baya fada da kowa yayi mutane dayawa haka daga cikin waɗanda suke da ɗabi'a ko jini ko dangantaka da nasibanci in ya ji labarin suna sa ko suna zagin kakanninsa ko iyayensa sai zuwa gida ya maka kyautar da dole ka dawo kana goyon bayan shi baya faɗa da kowa haka haka ya kasance a rayuwarsa akwai kabarinsa mashhad na, na, bauta ta, kafirci wanda har yanzu yana nan a Baghdad inda ba wannan rigingimin suka sa aka aka ainihin lalata shi ba yana nan a Baghdad tare da shi da kabarin wancan jikan nashi Jawad ɗan shi'a suna zuwa wurin dan ziyarori da makamantansu a ainihin bagdad kuma akwai ma a karbala din a ainihin alhaud al ta karbala wanda shi kuma nan symbolic asali ba ana yake kwance ba na fata mun gani ba ana yake kwance ba a bagdad ne inda ya rasu amma kamar da suka saba ko anan sanda suke da cocin nan ta husainiya sun yi ma waɗannan mutanen ainihin wato mashahid ya rasu a watan rajab na ainihin wato wannan shekara ta 183 shekarar shi a lokacin kuma da suka ba da labari shekara 55 qala abu hatim thiqatun imamun min a'immatil muslimina abu hatim yace amintacce ne limami ne daga cikin imamun musulmi ina masu cewa yan shi'a musulmai suna zagin ahlul bait ƙarya ne wannan da zalunci da wa qala ghayru wasu kuma suka ce aqdamahu ar-rashid rashid ya taho da shi ma'aku min al-madina da rashid ya je aikin hajji a shekara 179 shekarar da maliku ya rasu rahimahullah sai ya kamo shi daga sai ya taho da shi da sunan ya taho da shi ya zo ya mushi ya zama kusa da shi yana so ya zama under his watch amma da ya zo saboda zalunci irin na sarakuna da kuma giyan mulki tsoron tunda yana da yana da ansa yana da magoya baya kai zama mushi dan tawaye sai sa aka kulle shi shekarar shi hudu a kulle mata habs ya mutu a gidan yari rahimahullah ina daga cikin zaluncin da aka yi mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana salihan abidan jawadan haliman kabiral qadari mutumin kirki ne mai bauta Allah mai kyauta mai hakuri da girman daraja a cikin mutane wa fiha shekhu asbahana wa alimuha wa alimiha uh, abul munzir an-nu'man ibn abdussalam taymi taymillah akwai taimur rabbab ko taimur rabbab ko kuma taimul lahi sunan kabila ne eh, ana ce wasu taimur rabbab wasu kuma ce musu banu lahi sunan kakansu kenan taimul lahi da wannan taimul lahi ne shi ne dangantakarsa min tha'alaba wanda baban ne a cikin banu tha'alaba kana faqihan imaman zahidan abidan sahiba tasanifa wani mutum ya ce ainihin wato limami ne bawan Allah masanin fiqh mai bauta Allah mai zuhudu mai littafai akhadha an ath-thawri wa abi hanifata wa ta'ifa malaman sa kenan da wasun su wa fiha ah, al-faqih abu abdurrahman yahya ibn hamza al-hadrami al-batlahi qadi dimashqa wa muhaddithuha wa lahu 80 sana wannan shi ma al-imam yahya ibn hamza al-hadrami al-hadrami a wannan shekara ya rasu wanda malami ne daga cikin ainihin rijal kutubus sita. yana da hadisai a cikin dukkaninsu ya rasu eh, shekararsa 80 a lokacin qala duhaimu huwa thiqatun alim malami ne amintacce ƙultu ni kuma al shekul allama eh, ainihin wato al-hafiz zabi kenan sai ce rawa an urwata ibnu ruwayim wa aqranihi ila tabi'ina na da riwaya daga urwatu dan ruwayim da sa'o'in shi daga tabi'ai wa wulli al-qaba'a ya yayi alƙalanci tsawon zamani ya ce a zunnu thalasi na sana in ji zahabi zahabi ce ina tsammanin shekara talatin wani ma'ana ya dan manta kenan a daidai nan wajen eh, ya shekara wajen talatin har ya shiga ta ɗaya ma yana alƙalanci sannan ya rasu annas ko mata magana akan samun nasri bai yace bi itibaril mansukh rabe-raben ainihin annas goge hukunci in an yi duba zuwa ga hukuncin da aka goge din wa juzu naskun rasmi wa baqa'ul hukmi ya halasta a goge rubutun na aya daga cikin alkur'ani zan ba a ganinta a cikin alkur'ani amma ta kuma ya wanzu wannan nau'i na ɗaya kenan kuma wa naskun hukumi ai wa juzu kenan har ila yau ya halasta a share hukuncin wa baƙa'ur rasmi amma ayyata zama tana nan za mu ji da misali kan waɗanda. wa kuma ma'a kuma ya halasta a goge hukuncin kuma a goge rubutun duka a daina ganin kuma haka wa nasqu ila badilin wa ila ghairi badilin ya halasta yi nasku a kawo wani abu makwafinsa wanda da ana yin kaza yanzu kuma sai a ce a yi kaza za mu ji misalai daga ayin alkur'ani da makamantansu wa ila gair badlin ko kuma abin da zama ba canji ba ne wani ne abu daban sabo aka kawo wa ila ma huwa aghlab kuma ya halasta a bada hukunci ya zama ya fi na da tsanani wa ma huwa wa ila ma huwa akhaf ko ya zama ya fi na da sauki ya zama daga mai sauki zuwa mafi sauki ko daga mai tsanani zuwa mafi tsanani ma'ana daga mai sauki zuwa mai tsanani ko daga mai tsanani zuwa mai sauki duk Allah yana yin haka ka dauke kamar sallah da raka'a biyu ake yi da safe raka'a biyu da yamma aka zo aka ce yanzu ayi raka'a 17 a rarra aka rarraba su haso biyar kaga aglad ne wannan in ka dauki kamar azumi da dole kowa sai yayi aka zo aka da kai kowa wanda ya ga dama yake yi optional ne aka ce yanzu kuma duk wanda ya shaida watan lafiyarsa ne sai yayi aga zama aglas na fata mun gano to akwai ire-iren waɗanda ah, amma ka ɗauki kamar takaba da shekara guda aka zo aka mai da shi wata hudu da kwana goma ko kaga ila akhaf da dake ibnu taymiya rahimahullah yana ganin wannan ba mansuhi bane cewa aslan abinda can can ana magana ne akan shekara to kula wadda yan uwan miji za su bata Ah, shi sa Allah ya yi ta'abiri da cewa ah, abin nan ah, menene ma aya walladhi tawaffawna minkum yadhurru azwajan wasiyatan azwajihim go mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj kar a fitar da su can kuma su mata ne aka ce tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asharin su su lissafa kwana wata hudu da kwana goma shine iddas ko to daga nan sun gama idda amma za su yi extending zuwa har shekara haka ibn tamiya yace ko da sun gama takaba sa amma za a basu su zauna har shekara a cikin custody din yan uwan mijin shine ma'ana waccan aya da ke malamai suna ganin wannan marjuhi ne amma magana ibn tamiya ce baka iya tunkuɗe ta haka kawai da ganganci kana dan karamin ustazin mun gano da kyau ko yana nufin ko da sun gama takaba to su zauna a cikin kulawar 'yan uwan mijin matuƙa ba su aure ba musamman su gaba da ba su masauki da abinci da kulawa da sauransu har shekara guda shine ghaira ikhraj kar a fitar da ita ce a fitar da ita daga gidan gandu eh, to wannan muka ɗauki asalin fasarar da ake shi ne cewa daga shekara zuwa wata hudu da kwana goma a khafi aka dangane da azumi akwai da aka takhfifi shine da so ɗaya kawai ake cin abinci daidai da aka kira sallah amma ba a yin bacci a farka a ci abinci babu abin da ake ce masa sahur babu shine ga wannan hadisin na dan kwadagon nan da ya zo ya faɗi ko yana cikin bukhari so kaga shi kuma ta wannan bangaren ya zama akhaffu kenan ya zama akhaffu kenan daga ainihin wato ah, aglas bari mu ji sharhohin da zai mana yace al-mansukhu huwa al-hukm ash-shar'i alladhi intaha bid-dalil al-muta'akhir kan manta malam shitu wannan kofin na usulul fiqh na ala manhaj ahlul hadith ina ga lokaci da kamata a fara karanta littafin lokaci yayi dan haka kowa jama'a ya kofin littafin akwai shi soft malam shi yana da shi a wayansa ko a computer sai kai share mutane kowa ya printin kullum mun ana cewa jama'a kowa ya zo littafin mutane ba su ba shi wannan tashi rashin mutunci na wala duk kore mutane da Allah saboda dan ma duka dangi ne ustadai ne amma an kaje ka tambayi labari na ibiyu ba bai da nake haka bane wallahi gaba dai zaka dauka ba ni bane saboda can kawai duniya ce ta hada mu kuma kowa shi ya kawo kanshi kuɗi ma ya biya ya kama kafa ya nemi alfarma aka bashi admission da aka hawa su ustadai suka sanna a wajen wurin sukan yastagribuna yunkiru da ni za su ce kamar ba ni ba na san mutane suna faɗa wannan ko su za su ga bana musu wani mutunci wannan shi ne hakikanin sura ko ba haka bane to kaga ne ce gaskiya ne <laughs> ya ce da yake so nan ma ana ganin sai an fara na aiki da wannan kawai za ba ba ɗanshin dabari na ɗin Allah ya tsare mu saboda akwai ah, akwai akwai asara jama'a karatun da yake baka da littafi mun karanta ran nan wata magana daga al-Imam Sam'ani a cikin kitabul Imla na shi ko a cikin littafin shi da mai sunan shi akan imla'i da muhimmancin sa da yake ba labarin wasu har a a jikin kafar na gaba da su suke suke kwafar mutum mutum yana zaune ana ta karatu sai ana ta mishi wayoyi a jikin kafar shi ashe wani ne ta gadar shi ta kare ko sai ci gaba da rubutu a tafin kafar tafin kafar shi kuma ya ga sai ce da Allah ka saurara mun samu takarda na kwafa abin da na rubuta kafin ya haƙura shi ma saboda maslaha wallahi wata na Allah Allah ya saka wa malar malar rijiyar lemu da alkhairi ranar na zi wani karatun shi sai da ne na dama ni kai yake cewa shi duk binciken da yana rubuta ne ce saboda za ka yi wani bincike bayan lokaci kankani sai ka yi ta na karatun karasa inda yake ce kuma ba za ka ƙara ganin shi akwai abubuwa da damar na karanta asalin da suke kuɓuce min damar ko kuma ka manta shi gaba ɗaya kamar baka taɓa karanta ba amma in kana bincike da kurrasarka komai kana rubuta ba yadda malin umar yake mai tafsiri ba wani abu ma daga nan sai ya zama littafi ba da aka yi bu nazirin ya yi an annukat alabnu salah dogaro da cewa kana riƙewa kana riƙewa zakira tana khiyana sai ka manta ko kuma tsawon zamani ko wani larura ko yunwa ma in kana jin ta sanda kake karatu ba za ka yi tana komai ba ko wani stress da makamantansu to ka zama mutumin da zai zo kawai bai da takardar komai to ya kenan shi kuma bai da komai a hannunsa zama. to ina ganin akwai gaskiya yi wa kai yi wa kai wato mugun nufi kuma kamar yadda na faɗa ran nan duk ba sallah da ta wuce ɗin nan kowa sai da ya hidima sallah gwargwadon hali ko fiye ma da halinsa mana hanyar da ana bin shi ba shi ya sai hula ya sai takalmi ya sai riga ya sai kaza ya sai kaza amma kuma bai tuna bare sai littafan da ake karatu da su wanda bai da su bai tuna wannan ba wannan yana ganin ba priority bane priority shine kawai shi ma ya fito ranar sallah ya caka ba ce ka ci kwalliya ko kai gayu ba amma mu sani cewa jama'a matsayin mu na dalibai ko wannan ba shine priority din mu musamman dai muna tutiyar cewa muna bin manhajin salafiyya dan salaf din da muke ce muna bin su ba a san su da wannan da wannan gangancin ba ko kafin dai jin duniya sai da gidan shi ya tafi makaranta a kaddara yadda kai ka kasai da gidanka ko jami'a islamiyya ka ce za ka je wani ka je umara ka yi mukabala da uwakka da ka yi sun ga cewa ba makwaci ne sai an ce a je a maka rukuwa in ka sai da gidanka yadda mutane suke ganin gida a matsayin wani asset wanda shi kenan ka kure inda ka yi gida inda ba gidan haka ke ba ana ganin ka tsira ko ta kawai sai a duniya sai da gidan shi yanzu ya ce zai taho ne kano ko zaria ko zamfara mai zai je kawai zai je zauna a gaban wani malami ya koyi ilimi bai da abin da zai sai sai da gidan shi ya tafi da kuɗin bai dawo ba sai da ya kashe su duk dangi sai an tsini ba za ka cewa kai baka da hankali baka ma sai da gidanka ba don ka daina neman duniya kana neman lahira ka ana ganin ma baka da hankali ma'ana irin wannan zuwa makarantar da muke da wani a danginka zai samu labarin cewa baka da aikin yi sai haka sai ya je ya yi gulmaka cewa a maka fada ala wasu ma an taba musu ni dai an taba mu haka wanda ya dinga samun mahaifin mai yana ga mata cewa ba za ta min fada ba shi ba yi da aiki sai dai zuwa makaranta sai sai littafi gashi nan kowa yana yin abin da zai amfani kanshi wani ya sai fegi wani ya ya ya ya fara gina gida wani ya ya shagon shi ya cika da kaya eh wani shi ba zai amfani ba zai abin da zai amfani kanshi ba wallahi tallahi Allah gafarta mishi ya mutu wanda ya wannan magana sai daga baya ta mata ke ga mace wani fa ya taba cewa kaza akan ka sai ba komai suna jin wasu mahalan taba musu mala albani malamin mu Allah gafarta mishi ya ba mu labari an sha mai rana a dinga zuwa kun mahaifi shi ce ta kira dore mishi gindi in eh, shi ba zai kama sana'a ba su wani ga sunan har yanka suke inda mahuta ne a lokacin ma'ana ka san a fawa in ka kai kana yanka ka isa kenan kana kwantar da sa ka yanka shi wala ta khafu ba baka tsoron ya zaka kame da kudin ka zaka mai da wannan yankan 50 talatin da ka za ta da kudin sa to duk wanda yake haka a fawa ya kai ko wai me yasa shi ma ba dinga yin fawa ba so kaga a tunanin mu shi kan shi yin karatun rashin rashin abin yi ne a tunanin al'ummar to ina kuma ga a ce zaka sai da kaddarorinka ka shiga karatu kaga adha min zalika wa amar so to tunda mu mun gamsu muna yi ya kamata mu gamsu da cewa mu ce da dukiyar mu dan karatu mu gamsu da haka salaf suna yin wannan masu su da talakawansu masu wadatarsu da waɗanda suke fakiransu kowa zai iya yinsa ya ga cewa ya tsira da mutuncin ce Allah ya tsare mu da zama kowa ya nemi littafin da ake malam shi zai za a yi liyazin a yi wannan photocopy ga nura yana kuka kullum da cewa sadai sun cinye mashi kudin photocopy kai ma ka dinga yi kana samun lada ko sun cinye haka da mu haka malam albani yake diya ba mu photocopy mu kibiya yanzu ya fada ya fada wasu su biya wasu su kibiya kuma dole a ci gaba da karatun wata da malam ya fushi ya ce duk zai rufe makarantar ya kore mu <laughs> da ana fitowa a kowane ɗalibi hankalin shi ya tashi ya ce kai shi yanzu ya zai da ce ala rabu da mala rabu da shi kawai shi ma bai jin mai bai karatun nan ba ba ya daga ya kore mu ko tuka hankalin ka ba zai kore mu <laughs> kamar yadda ba ba jin daɗi sai mun zo karatun ku ta ce wallahi shi ma bai jin daɗi in bai karatun nan ba duk malami fi yake in dai malami bai jin daɗi kamar yadda ka san misali yan majalisar yan kwallo in yi misin wani fira ko wani match kwaya ɗaya zai ce kan bai da lafiya ne ba ka ba ne haka 'yan majalisar 'yan karta in yi mishin wani game daya yana jin kamar bai da lafiya akwai abin da mutum ya saba shi ya zama mishi addiction in bai yi ba sai ji bai lafiya yanzu ka kwatanta idan baka da data idan mutane suka saba da browser din ya kake ji in baka da data sai ka ji kama baka da riga a jikinka kamar tumbar kake yawo Allah ya tsare mu malai ya ci gaba da cewa al mansukhu huwa al-hukm ash-shar'i alladhi intaha bid-dalil al-muta'akhkhir wa qad yusamma ad-dalil al-awwal mansukhan yace al-mansukhu shine hukuncin da aka tike akan shi ta hanyar dalilin da ya jinkiri ya canza wancan na farkon wa qad yusamma al-awwal na farkon ma ana iya ce mishi mansukh shi an-nasikh din kenan wa huwa al-muradu huna shine abin da ake nufi anan wa hadha ad-dalilu imma qur'anu dalilin na iya zama ko dai qur'ani aw sunnatun ko hadisi wal nasakh bi itibari ad-dalil al-mansukh falastu anwa'i duba zuwa ga irin dalilin da aka share to nasku kala uku hadha an-naw'u al-awwal wannan shine na farko qawluhu wa yajuzu an-nasxu ar-rasmi wa baqa'u al-hukm ana iya share rubutun hukuncin ya tabbata wannan yace huwa an-naw'u al-awwal hadha huwa an-naw'u hadha an al-awwal fa yunsakhu al-lafzu wa yabqa al-hukmu ma'mulan bi a share lafazin a ci gaba da aiki da hukuncin وقد ذكر الآمدي أن العلماء متفقون على جواز النسخ الرسمي dunal hukumi malamai sun haɗa kan cewa akwai halasci a share ainihin rasmu hukunci ya tabbata khilafan li ta'ifatin shadha min al in banda wasu fandararru daga cikin mu'tazilawa ƴan qalaqatu wannan yana cikin tafin al-ihkam fi usul al-ahkam na al-imam al-amidi mu'tazilawa waɗanda ake ta dai bayani saboda yanzu sun tunkaro al'umma kamar yadda rafida suka tunkaro al'umma da barna to mu'tazila ma sun tunkaru da aqalaniyun Allah ka tsare mu daga sharrin su Allah karka ba su dama su bata addinin musulmai wa mithalun akhar wa mithalu dhalika misalin wannan ayatul rajmi ayat da take bayani akan hukuncin jefe mai aure muhsini idan yayi zina fa an umara radiyallahu anhu annahu qala umar yake cewa a cikin hadisin bukhari da muslim kana fi ma anzalallahu ayatul rajmi da gaske abinda Allah ya saukar ya kasance akwai ayatul rajmi fa qara'anaha wa wa'aynaha wa aqalnaha mun karanta ta mun haddace ta mun santa mun san ta wara zama rasulullah sallama warar zamana ba'da manzo Allah yayi jefi mazinaci da ya aure yayi zina kuma mun yi irin wannan rajimu yace kar a sake kar a wani yazo yace babu ita altafin Allah kaza kaza kaza haditha ya gabata a baya ko to kaga hukuncin yana nan amma ah, rasmun na Qur'anin bashi fa hadha yadullu ala nuzuli ayatir rajim wannan nuna cewa an saukar da ayan wa annaha nusikhat an share ta wa baqiya hukumaha amma hukuncin ta ya tabbata li qawlihi saboda ya ce warajamna ba'da kuma mun yarjumu a bayan su qila eh, fa in qila an an ce mal hikmatu fi naskhi rasmi wa baqa'il hukm to me hikima a cikin wannan فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان a cikin أتكين البرهان في علوم القرآن muhimmi a cikin علوم kur'an. an ibn al-jawzi daga malam abdurrahman ibn jawzi ya kawo cewa annahu qala yace innama kana kadhalika liyadhhara minhu bihi miqdar ta'ati hadhihi al-umma bil musara'ati ila badl an-nufus bi tariq ad min istifsal li talab tariq maqtu'in wannan yana an yi shi ne dan ya zama hanya da Allah zai tabbatar da dan Allah ya bayyana miqdaru ta'ati hadhihi al-umma gwargwadon da'arka a ga shin ka ba Allah in an ce ka bi shi Ayab babu ita amma an ba da maimakon ta zo a matsayin mutawatira an goge ta labarin kasantuwarta da goge ta ya zo maka ta zanni ta ahad in kai mu'tazili sai ka ce ba ruwan kamshi ina fata mun gano wannan in kai ɗan bid'a ne mu'tazili sai ce ai ahad yanzu mu'tazila ba sa aiki da wannan kenan ko suna yi kuma akwai shi a malikiya akwai rajimu ga muhusini a malikiya ko babu shi a ƙur'ani bi ɗariƙin zanni ne yanzu da ɗariƙin zanni za a yi amfani da shi a kashe mai rai a gagar za mu cewa wanda ya saba wa hankali idan mu ƙalaniyun ne sai mu ce haka to har su waɗannan ƙalaniyawan ƙarshen zamanin ba sa faɗa wannan magana banda kuma lazimin mazhabinsu ne domin bayani ne akan mutawatiri ƙur'ani babu mutawatirin sai zanni ahad ya kawo labarin darewa ya ce gari biya daga umar na fata mun gani kukan kuciya jawabi sai yake cewa don Allah ya bayyana mikidarin yadda bayi za su ba Allah a cikin wannan al'umma fil musara'ati su zama sun yi gaggawa ila bazilin nufusi wajen sarye da rayuwarsu da tsarikin zanni ta hanyar zato min gairi tafsalin da talabi tsarikin maqmu'in bihi ba sai sun ce a ba su wani isnadi wanda yake maqtu'un ne ya faru ɗari bisa ɗari ba wanda mutawatiri kawai ke da wannan siffa abinda zai baka mamaki jama'a yanzu wannan ana hujja da maganar ibn salahi amai da shi kama annabi kama annabi dan salahu cewa ai ya ce ba a inganta hadisi amma kuma a cikin tafin ibn salah wannan maganar marjuya ce daga ibn salahi tun malaman da suka biyo bayan shi da suka sharhi da tafin sai da suka misharhi ibn hajarin malaminsa al'imamu uh, al'iraki suyuti a uh, uh, tadribin rawi kafin shi nawawi a cikin takarib dukka shauka abin sahawi a cikin fatul mughith duka sun mashi raddi waɗannan sunan da suka shahara a gurin mai raddi sharhin da suka yi amma a cikin wani littafin akwai kuma maganganu tabbatattu wanda kuma ana inkarinsu wanda zan yi tunawa ita ce wannan cewa hadisan sayyid bukhari da muslim da sauran hadisai me suke fa'idantarwa suna fa'idantar da ilimi ba zato ba ilimi ne har yi a cikin shafin yake cewa da za ka rantse da Allah ka ce in ba ilimi bane su matakka ta sako ce matakka wata sako ba karanta tadribul rawi kaji daya na biyu magana akan cewa bukhari da muslim asahhu kitabin da ba'da kitabillahi tana ciki kuma sai da ya raunata ko kuma ya taujihin maganar al’imam shafi'i cewa shafi'i ya faɗi wannan maganar game da muwaɗa ne kafin a yi su kafin a yi buhari da musulun duk yana nan a ciki jama'a ku ce ku karanta wanda bai karanta ba amma can an ɗauko magana martuhiya an mai da shi kama annabi cewa ya faɗa kawai babu wani magana wani wanda aka ba ai Ibn salah ya faɗa kaga wannan ba hanyar ilimi ce. wannan hanyar ce ta son zuciya ka dinga zaben abin da ya ce da hawanka kana barin wanda bai dace da hawanka ba ba a ilimi da haka jama'a san duk wanda ya san ilimi ya san ba a kowane fanni dole za ka tarar da wasu abubuwa wanda ba haka kaso su ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wahayin da Allah ya mishi a ra'ayin shi ba haka yaso yi ba ko Qur'ani ya bada labari game da auren shi da da ainihin Zainab ko wa tukhfi fi sadrika ma Allahu mubdi wa fi nafsika wa takhsha Allah wa takhsha an-nasa wallahu aku an takhshahu ko kana ɓoye abin da Allah zai bayyana kana jin tsoron mutane a ranar Allah ya kamata ka tsoro. ai ba haka ya so ba har abu har guda uku ko da Aisha take cewa da zai ɓoye da ya ɓoye su kaga ashe har manzo Allah sai alaihi a ɗabi'ance Allah ya mushi wahayin wasu abubuwa da ya so a ce ina ma da ba haka ba ya so a ce kawun shi Abu Ɗalibin ya musulunta Allah bai so haka ya so a ce sanadi da Quraysh sun musulunta Allah bai so haka so ashe ba komai ne a cikin kartu zaka same shi yadda kake so dukkan mun san wannan yanzu har yanzu yan izala ahlus sunna salafiyya Allah gafarta mal albani bai kawo kan karatun bai ce da sai an yi radda a makarantar nan hadisan muslim game da hukuncin kuma kuma iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yan izala musulmai sun kasa coming to terms da cewa shi annabi ne bai fara sun kasa coming to terms da wannan hakika shi ma annabin bai so haka ba kuma ba ma san haka ba ma san har ma muna tasatturi ba za ga mutum yana jin tsoron ji karatun ma a bakin shi kada a mushi lamba da cewa kaza ne har malamai alu suna cika ku ba ba kuma ko da ba su kareta ba amma dai ra'ayi ne dabi'a ce to ilimi ba a yin shi da ra'ayi ko na me ba a yin shi da ra'ayi ana yin shi ne da maudu'iya to in aka waye gari a ce a ah, ai wannan ya saba wa hankali an wa annabi sai ya saba wa hankali to ni kuma ya dace da hankali na sai in ce haka sai kai kuma in ce to cewa kuma hadisi sai mutawatir shi ma ya saba na hankalin ne zan yi wannan claim din kuma ba wanda ya ce ba haka ba kaga duk wannan hanyoyi ne na na ainihin wato mutaakhirun hanyoyi ne na falasifa hanyoyi ne na mu'tazila hanyoyi ne na aqalaniyun ba hanyoyi ne na ahlus sunna ba to abinda zai baka tsoro da takaici. shine tunanin da mutane suke cewa masu yi magana ahlus sunna ne da haka a daina taba su ana fada tsakanin ahlus sunna wannan shine tunani mai ban tsoro in ya zama an kama kwarto za a da kai sai mutane su ce a daina fadukan shi kanin mai gidan wannan fadan gidan ne yana ma da gadon gidan nan kaga yadda ba a kallon barar da yi ana ne kanan dangantaka shi da masu gidan ne to shi mai gidan zai a wannan magana ko kuma gane ko a kama kwarto mutum ya kama wani da matar shi sai zan wanda aka kama dan uwan shi ne na jini amma gashi yi laifin kwartantaka to domin wani ne zama mai iyar sai aka lura to dan uwa ne da haka a zauna lafiya ai shi ma ƙauna ya gwada mata ko kuwa me za a ci? to in wannan ne ake ai shi ma alis suna ne ai shi ma karantar da suna yake da haka jama'a a daina suka shi a zauna lafiya a daina za ka karɓi wannan da aka mata kan ka ce tun da kanin ubanka ne ko kanin uwarka ne ko uwarku daya aka kama shi da kwartanci a kyale shi goma zai dawo shi za da aka yi ta kyale shi shekara wajen goma mu tuntuni su mala albani dama sun kantar da mu waɗannan abubuwan kuma mun sani tun ba yau ban kana bukatukan mu za ka ji ba ma saurara mushi tun ba kafin ya kai ga haka tun yana sukan na baya na baya shi na isa kan sahabbai isa kan ɗan dan jabal aka ga tafiya ta yi nisa ya fara da su albani su bin bas su uthaymin ya tsallaka kan su shaukani ya tsallaka kan eh, su ibn hazmin ya tsallaka kan su ibn taymiya su ibn qayyim duk waɗannan ya soke su ya tsallaka kan shafi'i da bukhari ya tsallaka ya tsallaka ya tsallaka kaga nan sai da yayi wani tsallake mai yawa kawai sai ya fada kan mu'adh ɗan jabal wannan kaga shine majnunu malik kenan majnunu malik duk wannan wanda aka kara malik Allah Allah bagiji ya tsare mu daga irin wannan bata Eh, dama haka abu yake faruwa sai kaga daga gidan alheri sai wani shari sai kullu dama za Allah ya ce in alherin zamanin shekari za a yi sharri daga nan kuma za a yi alheri sai aka tambaya alherin nan tsatsari ne ce a alheri ne amma hada da sharri haka kullun alherin baya yake alheri amma hada da sharri a cikin sa hatta dadi da zaka ce yanzu sai ka ciwo kanka wani fitina a cikin shi to shine alherin da ya zo a yanzu alherin yaɗuwar sunna alherin hanyoyin sadarwa amma kuma ga malamai yan bid'a da rigar sunna suna yaɗa barna kuma jahilai suna bi jahilai da yan iskan gari da wanda suka yi ritaya sun rasa biyarin a cikin musulmai suna son su samu biyarin samu abin yi a cikin alu sunna sai kawai suna goyon ban shi suna suna suna yaɗa maganganun shi a koina kuma suna suna cewa wai malami shi sa to abinda wannan malamin na Kaduna Asadu suna yake mishi wala ya kyauta wajibi ne a samu wani tsagera wanda eh, irin yanda wanda yake fada eh, mai sunan shi ka hatani wallahu a sa Musa lakum yace Allah ya maida ni sanda annabi Musa akan ku ya ku sha'ira. wajibi ne a samu wanda ba ya ganin mutuncin mara mutunci ba ya jin kunya taba mara kunya ya tab ambatan shi yana sa mashi dalilin da ya sa ya zama yana wa kan shi self censoring zai dinga rage abin da yake da rage mishi kaimi asali suna ya kyauta Allah saka mai da alheri na ta so shi gaba raddi ne kawai babu daga kafa abin da ya kamata ya ta mai kenan ya sami aikin yi shi ba yes ya wakilci mu ya wakilci ne a wajen wallahi amma a ƙara mashi kwarin gwiwa ne wallahi Allah shi kyauta wallahi abu ne da ban haushi ko ba ka so ka shiga magana nan ba ka iya barinta wallahi ni ba na son ma yi magana ta ishe na haka wallahi saboda kawai tsaye mana da karatu yake amma mutumin ya riga ya kawo barna ya mai da mutane baya baya sosai duk misira ya je ɗabi wannan makaratun wala ba ba ya saudiya shi ba karatun yan misira ne karatun sa da shalabi ne suna malaman shi duk zindiƙe ne kuma batattu ne waɗanda in kana kan tattafansu za ka ɓata a cikinta batattu ne can ya je dama kuma ya tafi ba yi da kariya bai da kariya ta sunna bai ƙware a sunna ba ya tafi tunda aikin soja yi da karatun boko ba zama ya gaba ban ya karatu na zo a gani ba ya tafi ya je ya abinda baban ma baya ya sanya ba aikin soja baban ya fi so ya aikin soja ya ce shi malanta yake so da ya zama shi a soja wallahi da ya zama ya ritaya kawai ritaya general ne yanzu ko kuma ya koma a buɗe mai clinic kawai ta mutane ta fafe musu bai wasu yana cirewa ya dinga mata eh, cs kawai shi kenan ya fi mai wallahi sai ya fi alheri ga musulmai wallahi yanzu ma halaya manta likitancin ma ba zai iya practicing medicine ba yanzu dole yana bukatar wani orientation kaga ya zama gaba ɗaya la ketun wala garbiya ke Allah shi kyautu malin ya ci gaba da cewa imamu zarka shi yake cewa ila musara'ati ko fil musarati ila badlin nufusi bi tariqin dhanni min ghairi istifsalin li talabi tariqin maqtu'in bihi fa yasra'una bi aysari shay'in sai su gaggawa in suka ji magana ya kankanwa su bita kama sara al-khalil ila dhabhi waladihi bi manami kama yadda al-ibrahim al-khalil yayi gaggawa ya bi magana Allah zai yanka dan shi na cikin shi wanda ya addu'a Allah ya bashi kuma bayan ya girma ya ga zai ci amfanin shi falamma balaga ashuddahu ko walamma balaga ma'ahu sa'aya kenan ko qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk sai da ya kai lokacin da zai iya mushi balaga ma'ahu sa'aya zai iya taya shi aikin gona zai iya aikin shi zai iya kaza zai iya kaza yana murna zai fara cin moriyar dan kawai ya gani a mafarki Allah ya ce yanka shi kuma kawai ya amince kaga mafarki bai daga cikin masadir tashri agun annabawa ne kawai yake masadir na ainihin wahayi amma bai daga cikin masadir tashri' amma ya anshi wannan shari'a da Allah ya ce mishi wal manamu adna turqil wahyi a gani mafarki shine mafi karanci to ce ni kana neman hujja a baka hujja suka ce da na ga hadisi malayi layi ɗaya ne to kai zindiki ne a shi layi ne kake so gani sai kaga layi ɗari a yan carbi kuna samu za ka yadda to ai na ga ƙulhuwar a gaba ɗinta nawa ce aya nawa ce amma ita ce sulusul qur'an saboda gaba ɗinta bayanin tauhidi ce ai kaga ba yawa ba yawa take da shi kamar bakara ko ali imran ko nisa'i ko maida ba amma ta tana da falala saboda tauhidin Allah ne a ciki dayanta Allah da kore mishi duk wasu asbabu na ainihin shirka ko ko lalata darajarsa to ashe ba yawa bane hujja tabbatar da cewa hujja ce da zarar an ce annabi ya ce to kawai sai aiki kamar yadda fahawi yake cewa abin nan ibnu abdul aziz yake fara cikin sharh da ya cewa idan aka ce maka annabi ya ce ka lissafa kanka kamar kai ne anas ko jabiru ko aisha annabi ke gawa ya ce a wani lokacin za ka yi tunanin za ka ce sai ka je ka gawa wani malaminka ko wanda yake gaba da kai ko shehin ko limaminka sannan za ka aikata in ya goyi ba misali a ce abdullahi dan umar annabi ya gaya ce to sai na je gun babana umar ko anas ya ce to sai na tambayi mahaifiyata abin ne sunanta rumaisa ko abdullahi dan ɗan asisi na tambaye babana amurdan asis ko mu'az ya ce sai na shawara da ƴan uwana khazrajawa misali ko kuma sai na ga abin da yake a unguwanmu a unguwanmu banu banu salima sai na ga abin da suke kaga duk waɗannan nonsense ne nonsense da kamata musulmi ya fara wannan tunanin ba yace ka lissafa kamar kai annabi ya gawa kawai sai aiki kira sai aiki imamu shafi yana zaune a garin makka ya je yana bada karatu haddasana fulanun an fulanin an fulanin karanta yana cikin tarihi a cikin suru alamin nubala da kuma littafin ainihin wato littafin al-ihtijaju bi shafi na al-imamu al-hafiz al-khatib al-baghdadi da kuma littafin adabu shafi na malam na malam eh, abubakar al-bayhaqi shafi na ga yana bada karatu dalibai suna zaune haddasa ahmad ibn hanbali a wajen sun je aikin haji ana wani karatu kawai sai wani ya tsalle ya ce to ai wane da wane aqa'u da waki'u da wane ba sa aiki da wannan sai ga ce wannan kuma wane ne aka ce wannan sunan shi Isaac ibn Ibrahim ibn Rawayi ibn Rawayi yace okay kai ne mutumin da mutanen garin ku suke cewa kai malamin su ne haka ya ci mai fuska a wajen yace anta alladhi yaqulu ahlu marwa anta faqihu kai ne suke cewa malamin su ce wallahi nasu a ce wani ne ba kai ba mana ya san labarin shi matsayin malami da ce da wani ne ba kai ba sai na sa an yanke kunnen shi a nan wajen yace akwai wahal ahadin qaulun ma'a rasulillah kana tsammanin wannan da magana tare da manzo Allah an ce annabi ya ce ka ce aqa'u da Ibrahim Taimi da wasu kana lissafa ai malaman ku wai ba su ba sa aiki da wannan ce kuma ana fada a garin ko kai malami Shafi'i babban ba maliki ne shi ma jama'a graduate ne na makarantar malami ko mun gane da kyau jama'a yana nan a cikin sirru alamin nubala a tarihin shafi'i dole can tafi na ambata da ka malaman sunna ba sa saurarawa ko kaɗan game da ainihin bin sunna ko kuma a ce wai in an yi aiki da ta sunna ta jawo tashin hankali ko wai an raba kan jama'a wannan duka munafunci misali sunna ce mun karanta ta mun santa mu muke aiki ta mu ce kowa sai yayi ba mai tashin hankali a ciki wanda ya ce ba za a yi ba shi da tashin hankali in na yanka doki a gidana na ci na ruwan wani wani na yanka alade ma ya ci fa inna hu rijisu kasanta naman da aka ajiye kwana tsutsa yake amma ba wanda yake zai tashi hankali to kenan sai yaushe ne za a aiki da sunna kenan babu wata sunna da ake aiki da ita kakkab a nan Najeriya ko ina ne wanda wani baya musunta to wannan da yake musunta din bai yadda ba kenan za a tashi hankali yanzu akanta kaga wasu malamai ahlus sunna suna wannan tutiyar an ga wani marubuci da waɗannan ya buga misalai kuma ya ta kawo maganganun ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce a hada kai da sauransu sai na ce mishi to amma mamakin da nake daga cikin comment da na mishi nace to ya za ka hada wannan maganganun na ibnu taymiya da ka dauko daga musu fatawa da kuma kasance ibnu taymiya da kanshi a aikace ya kawo wasu sunnoni waɗanda suka jawo fada akan haka mayar rayuwar shi na ce kamar misali mas'ala ta saki uku a kalma daya me yasa ibn taymiya tunda ijma'i ne tsakanin malaman mazhabobi cewa saki uku a kalma daya yana wanzuwa uku me yasa ibn taymiya dan wannan hadin kan bai hakura da wancan karatun ba ko mun gani ibn taymiya yayi darin wannan hadin kan ya fito da wannan karatun ya kare shi shi da ibn qayyim suka shiga cikin bala'i a sanadiyar haka wannan ɗaya ne kawai daga cikin masail masail suna nan da yawa gashi na akan sifat karanta ainihin masail da suka faru game da aqidar shi ta ainihin wasitiyya da hamawiyya da wai wanda sun ga labarin ibn taymiya ya san waɗannan asharat na masail da ibn taymiya ya tayar da su alhalin an yadda da akasin su an yi ijma'i akai a wannan zaman kuma suka jawo abin da zaka yi cewa rabuwar kai din haka babu wani wanda zai ci babu wani dalili akan wani kasan suna baka yake tabo sai in ba ta da hankali ba of course ba za ka je masallaci mutane ka su sunnar da ba sa so don ka ce dole sai yi ba ibn abdul barri abin nan ibn abdulbar yana a cikin shi a cikin littafin shi na ahkamul qur'an ko tafsirin sa na na irin eh, abin nan eh, abin nan kai eh, ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi shi mai ahkamul qur'an yake ba da labari cewa idan aka sa shi yayi limanci a wasu masallatai akwai abubuwan da yake bari na sunnoni saboda mutanen wurin ba su san su ba kuma masallacin su ne ce sai ya bar dan a zauna lafiya to wannan in ka je masallacin su kenan irin wannan ma ni na fi ganin dacewar kace ni ba zan muku limanci ba saboda kun san ni ina yin kaza ko kuma ba kwaso amma wani a cikin ku shiga yi ni kuma zan bi shi alal misali amma ba za ka zo masallacin mu ko ka zo ka ce wai mu mu daina aiki da katu kaza saboda mene saboda kai kana jin haushi in an yi za a yi fitina ba ka dade ba ka tada fitina ba haka mutane suka dinga wannan fitina akan sallar juma'a da hantsi akan jisatul isra akan shiga ajanin jikin mutum akan kabdu akan kiran sallah da asalatu khairu minan nawmi a kira na ɗaya ne ko a na biyu akan kiran sallah a wajen masallaci ne ko a cikin masallaci akan sallah takalmi duka sunnoni ne kuma har yanzu ɗan izala ba su ijma'i akan goma waɗannan sunnonin ba babu wata ƙwaɗe da ce duka izala sun yi da ita kaga mu ƙware ahlus sunna ma kenan ballanta na wajen ahlus sunna to lazima haka duka sai a daina aiki da su tunda ba mu haɗa kansu ba ko mun gane da ke zama lazima haka kenan a bisa wannan magana sai a daina aiki da duk wannan sunnonin a kuma ana yin sallah irinta yan dariƙa da ita ce muka haɗu mu da yan dariƙa irinta suke irinta in an yi irinta an yi alal akal abin da ka yi da suna sallah kuma ka ɗauki wannan ko manzo Allah da yawa wa'azi ya raba kan mutane ai ai raba kan mutane wasu suka bi wasu suka ki to indai ana son haɗin kai babu wa'azin da za a yi irin wannan surar ta haɗin kai Allah shi kyauta wato abin ne ya mana yawa fa jama'a yace wa qawluhu uh, qawluhu wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi ashara hukunci rubutu ya tabbata hadha an-naw'u min anwa'in naskhi bi itibari al-mansukh wa huwa an yunsakha al-hukm ash-shar'i wa yabqa al-lafdhu ad-dallu alayhi ghayra ma'mulin bihi sai ashara hukunci amma lafazin ya tabbata ba aiki da shi uh, wa hadha aktharu anwa'in nasakh irin wannan akwai shi da yawa ayatan nan ba aiki da ita misalu qawlu ta'ala in yakun minkum 20 sabiruna yaglubu mi'atai in yakun wa in yakun minkum mi'a yaglubu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahu Allah ya ce in akwai wato aka samu mutum 20 a cikin ku suka dage suka hakura za su iya cin galaba akan kafare dai idan suka zama su ɗari za su iya cin galaba akan kafare dubu Allah ya ce saboda su kafare ba su da hankali wannan faqad dalat al-ayatu ala wujubi musabaratil 20 min almuslimina almi'ataini min alkuffari ayatan nan wajibcin cewa mutum musulmai in suka kai su 20 lalle lalle su dage su yaki da kafirai 200 wa musabaratul mi'a al'alf kuma cewa mutum ɗari na musulmai kada su gudu makafirai dubu fa nusikha hadha alhukmu biqawli ta'ala sai aka goge wannan hukuncin da Allah yake cewa al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna yanzu Allah ya sauka muku ya san cewa da rauni fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ati in aka samu 100 a cikin ku masu hakuri to za su galabaici 200 wannan haka kuma ka dauki eh, ainihin aya eh, wacce da muka ambata fa amsiku finna fil biyuti eh, hatta yatawaffahunal mautu ko ayyaja'allahu lahunna sabila masu mata da suka yi Eh, suka yi zina ko wallati alfashit minkum fasashu alaihim arba'atan to idan aka kama su sai a rufe su a gida a hana su fita a hana su komai su daina zuwa makaranta su daina zuwa kasuwa ba zuwa awo ba komai ba ta kuma da miji har ta mutu ko kuma Allah ya ce har Allah ya kawo musu wata mafita shine Allah kuma ya kawo mafitar maka ga mafita ita ma aka daina karanta ta amma hukuncin yana Fa'in kila mal hikmatu fi baqa'i tilawa ma anas hukum in aka tambaya me yasa aka bar tilawa bayan an share hukuncin faljawa bai min wajhaini akwai amsa kala biyu da za a iya bayarwa amsa ta farko ita ce a ce baƙa’u sababu tilawa tabbatuwar wato ladan karanta an karanta za a samu lada ko da ba aiki da shi fa’in innal ƙurana kama yutla hukumu min huwa yi umar da bihi fa huwa yutla li saba a al ana kanta qur'ani dan karanta shi a san hukuncin a aiki da shi sannan kuma ana karanta shi kawai dan mujarradin karantawa a samu lada idan akwai maganganun da malamai suka yi akan hukunci wanda ke karantawa bai san ma'anarsa ba duk malamai ne suke sa ran zai samu lada malamai ne suke sa rai amma babu hujja akan zai samu lada amma malamai duk sun karkata akan cewa kai akalla yi aiki game da malam usaimin ya bada fatawa nan nan kusa cewa ai yayi aikin tabbatar da mu'jizar Qur'ani ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da babu alarmomi waɗannan gardawa ai Qur'ani da ya ɓace. inda su zama kawai yan dakon qur'ani ɗin galibi waɗanda suke haɗa qur'anin da wani abu haddasu ba kowa ne yake samun dama ya tsare ta haka ba saboda shugul na rayuwa da sauransu ko to waɗannan da suke hadda hadda kawai su ne tsabar masu ba da mujiza saboda labaran su ɗumar da an samu akasi sai usaimu ya ce to saboda wannan aikin ana fatan allah ya ba su lada duk fata ne amma dai asali shine ka koyi ƙwar'ani ka koyi ma'anarsa ina fata mun gane wannan to na ɗaya kenan na biyu tadhkirul umma bi hikmatin kullum ana karantawa ana tuna hikimar da ke cikin nasu wala siyama ma fihi takhfifu wa raf'ul mashaqqa musamman ma abinda zai zama a cikin shi akwai saukakawa da dauke ainihin kunci zamu saurara anan insha Allah ah, kafin mu tashi in Allah ya so zamu karatu gobe da muka saba na safe da dalibai na makaranta da kuma na rana insha Allah sannan ah, dangane da mako mai zuwa sai yadda hali yayi gaskiya idan ya samu za a idan na nan na sake yin tafiya idan bai samu ba kuma to sai da hali shi sa na so a ce mutane sun ba da goyon baya an raya group da muke amfani da shi na whatsapp na ajin nan saboda sanarwa ba kwa ke da android ba yanzu akwai wanda bai da android a nan amma akwai wanda suke da android kuma ba sa subscribing to group din to sai su ba admin din ya sa su ba ma shi ko ka kuma ma shi ta zama boko sai saka ko eh saboda